السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi sha tara ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwaƙa'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf ibn al-qayyim Jauziya, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da iznin Allah kai tsaye ne za mu tashi sabon fasli inda malam ya ce faslun filman manqul min dalika an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu za mu ji bayanai da aka samo daga sayyidina umar dan khattab Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai yarda dangane da zargi da umar yake da akan abin da ya shafi ra'ayi da gabatar da ra'ayi da kuma aiki da ra'ayi sannan a lokaci ɗaya umar zai fallasa asirin waɗanda suka makalkale ra'ayi suka mai da shi abin aiki zai gaya mana menene dalilinsu na yin haka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce zanmu umar alƙaula bin ra'ayi na umar ɗan khattab ya zargi mutum ya riƙa fatawa da yin magana a kan ra'ayin shi musamman ga abin da ya shafi addini da kuma rayuwar al'umman musulmi ana son duk abin da mutum zai yi a wannan fanni ya zama yana amfani da nassi ne daga mai abin kuna gane wannan da kyau ko amma mutum ya kokari ana maganan nassi yana maganar ra'ayi sayyidina umar yana zargin wannan bayan da muka ji nassoshi da suka gabata da fatoyi kuma daga sayyidina abubakar yau ga faruqul abu hafsin umar ibn al allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda qala ibn wahab ibn wahab yace haddathana yunus ibn yazida an ibn shihab anna umar ibn al radiyallahu anhu qala yace sayyidina umar dan khattab allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wa alal mimbari yana kan mimbari yana huɗuba. ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innan ra'aya innan ra'aya innama kana min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani karɓaɓɓen ra'ayi amintaccen ra'ayi da za a riƙe aiki da shi ba tare da matsala ba shine wanda ya zo daga annabi musiban ra'ayi tabbatacce wanda ya dace Shi ne wanda ya fito daga bakin annabi inna allaha kana yurihi domin shi annabi Allah maɗaukin sarki shi ke nuna mai abin da yake shi ne daidai wa inna ma huwa minna zannu wata kallufo ya ce in ra'ayi ya fito daga gare mu to kawai zato muke yi da ƙoƙarin kallafa ma kanmu abin da ba a kallafa mana ba a zannu wata takalluf wannan shine asasun ra'ayi kuna gano wannan da kyau ku waye sa ka waye umarce ka a madadin wa kake yi shi sa ra'ayi ko bai da mashiga gaba ɗaya cin harkan addini shi sa sayyidina Umar ya ce in dai ra'ayi za a ɗauka to a ɗau na annabi domin shi Allah maɗaukin sarki na tsinka da shi abin da yake daidai ne qultu ibn al-qayyim yace ni ko sai in ce muradu umara radiyallahu anhu qawluhu ta'ala abin da yasa umar ya faɗi wannan magana abin da yake nuni a kai faɗin Allah maɗaukin sarki da ke cewa inna anzalna ilaikal kitaba lalle haƙiƙa ya rasuluna mun saukar maka da littafi bil mun saukar da littafin cike yake da gaskiya mun saukar da shi da gaskiya ya cancanta a saukar ma kai ma ka cancanta a saukar da saƙon gare ka don ka isar ma al'ummanka littaha kuma bainan nasu bi a rakalla domin kai hukunci tsakanin mutane ga abin da Allah ya nuna maka mun gano wannan da kyau ku Mahala ce falan ya kullahu ra'ayun ghaira ma arahu Allahu iyahu shi annabi da kanshi bai da wani ra'ayi koma bayan abin da Allah ya tsinkayar da shi mala ya ce wa amma mara a gairuhu duk wani ra'ayin da wani da ba annabi bai ce niko ina ganin kaza fazannun zato yake yi wata kallufon kuma ya ɗaura ma kanshi da alaba gammo ne kisa duk wanda zai faɗi magana kawai ya kawo nassi in ko ba ka bai mutane shiru kawai kuna gano wannan da kyau ko dan me za mu rika bautan Allah da zace-zacen mutane dan me za mu rika bautan Allah da abubuwan da mutane suke kallafa ma kansu wanda ma anzalallahu bi hamin sultanin Allah bai saukar da wani hujja da dalilin mutum ya zo ya bata ma kanshi lokaci ya bata mana lokaci haka siddan ba ana ke irin wannan addini da irin wannan rayuwa kuna gano wannan da kyau ko duk wanda kalli abin da yake wanda ba daidai ba ka ce ba daidai ba ne shikenan daga lokaci abu ya zama fitina kuma in ka kalla sai ga gaba ɗayan ra'ayi suke son a zauna a yi wannan ba daidai ba ne ba zai taɓa yiwuwa jama'a mun karanta wannan karatun tintini mun sa shi a cikin rayuwarmu da iliminmu da aikinmu da gudanarwarmu ba dare ɗaya kawai sai mutumin da fa bai ma san wannan ba kuma bai ma shirin da ya sanin kawai sai zo mana dare guda sai ci a'a duk waɗannan abubuwan da muka sani na alheri mu bari muna neman mu zauna lafiya da shi mu ɗauki abin da yake shine ra'ayi a'a shine bai nemi ya zauna lafiya da kanshi ba kun gano wannan da kyau ko kowaye ya zo da ra'ayi gaskiya ba za mu yi aiki da shi ba kun ji shi mai zuwa da ra'ayin ma ba wanda ya sa shi a shekaran ba ni ne shi annabi ne kadai aka ce ya eh, me ya bi wannan amma shi ma bai ma rakalla wala ta kullum khas menene lil kha'inina duk wanda ya zo mai ha'intan kan shi kaka je kai ta rikici da shi kai ta husuma kan kaza a zama wannan za mu zo mu karanta tarihin me yasa wannan abin ya sauka nan gaba kaɗan ba daɗewa ba mala ya ce ƙala sufiyanu thauri al'imamu sufiyanu thauri ya ce حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر بن wani sakatare na sayyidina Umar ɗan Khattab ne ya rubuta takarda ya ce, Haza mara Allahu wara'a Umaru, wannan shi ne abin da Allah ya gani kuma Umar ya gani, faƙala sai Umar ya ce, Bi ma maƙulta, tir da wannan abin da ka faɗi ya ce da shi kai cewa za ka yi haza ma ra'a umaru wannan shi ne ra'ayin umar fa in ku sawaban in abin da ya faɗi fa in ya kun in ya zama sawaban daidai ne fa min Allah wannan ya zan daga Allah kenan to shi ne sai yake cewa wa in ku khata'an in ku ya zama kuskure ne wa in yakun khata'an famin umara in ya zama kuskure to wannan daga umar ne wa qala ibn wahabin sai ibn wahab ya ce akhbarani ibn lahi'a ibn lahi'at al-qadi ya karantar da ni an abdullahi ibn abi ja'farin daga abdullahi dan abi ja'far qala qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab Allah ya kara mashi yadda ya ce as-sunnatu ma sannahu Allah wa rasuluhu abin da yake sunna shari'a shine abin da Allah da annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka sunnanta la taj'alu khata'ar ra'ayi sunnatan lil umma kada ku ɗauki kuskuren wani shirɓaguwan wani ka toɓaran wani na tsabar ra'ayi ku zo ku mai da shi sunna shari'a ga al'umma kuna gano wannan da kyau ko shi sa duk wanda yake da hankali kafin ya bude karantar da yaro karami ƙwaya ɗaya tallin tal a ajin islamiyya sai ya karanta a ilamul muwakkaina an rabbil alamina domin ya taka tsantsan dangane da duk abin da zai fito bakin shi in ba haka ba a madadin ka kuna gano wannan da kyau ko shi sa yake cewa kalli wannan la taj'alu khata'ar ra'ayi kakku mai da kuskure da yake afkowa ta hanyar tsaban amfani da ra'ayi sunnatan lil umma ya zama wannan ne wai sunna ga al'umma su kama su bi kawai ra'ayinka dan kana cikin farin ciki ko ko kana cikin bakin ciki wani ya matse ka kawai shikenan sai ka fitar da ra'ayi ka ce wai wannan ra'ayi ya zama sunnatan lil umma ce kakka sake kai wannan wannan in ji faruqul wara qala ibn wahab ibn wahab yace wa akhbarani ibnu lahi'a an abi zinadi an muhammad ibn ibrahim taimi anna umar ibn al radiyallahu anhu kala yace lalle umar dan khattabi Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda yace asba ahlur ra'ayi a ada as yace an wayi gari yan amfani da ra'ayi masu goyon bayan ra'ayi masu izdarar ra'ayi zalla biduni ma'arifatin dalil mutum kawai ya riga ambaliyar ra'ayi ba tare da dogaro da wani dalili daga Allah ko annabi ba sun zama makiya abokan adawan sunnoni a ayyadhum an ya'uha al'amarin sunnoni ya gagare su su iya kiyayewa su yi aiki da ita wata fallatat minhum kuma suna ta ƙwace masu su shawo kanta abin ya gagare su an yarwuha ta fi ƙarfin su ruwaito su haddace su kiyaye su yi aiki da ita baƙo haɓin ra'ayi sai suka sha kan nassi a kan da ra'ayinsu kun gano wannan da kyau ko shine magana da na daɗe ina gaya muku duk mutumin da ya zama rago ba jarumi ba a fuskan dalili ba zai iya ɗaure nassin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba sai ce shi ba zai iya tafiyan salafiyanci ba mun gano wannan da kyau ko saboda duk wata tafiya wanda ba wannan ba duk wanda ya ga dama ya je shaƙe cikin shi da alale yanzu nan ya fito ya faɗin ra'ayi Allah sai ya je yayi ba ga suke yi ba iri-kiri suna kallon nasi sai su aje sai su ɗauki ra'ayi ko kuma mutum ya kawo alkur'ani sai ya fassara da ra'ayin shi ya kawo nassin hadisi ya fassara da ra'ayin shi mugu sai mu ce a'a kawo alkur'ani ka fassara da hadisin annabi ya annabi ya fahimci wannan hadisin da wannan ayan yi aiki da shi ya sabe suka fahimci wancan fassaran annabi da aikin annabi suka yi bayani suka yi aiki da shi wannan shine kaɗai dalili bin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai amma in mutum ya zama daga cikin makiya sunnoni makiya hadisan annabi to shine sai ya fada ma ra'ayi ku ji wannan maganan da kyau asbaha ahalur ra'ayi su waɗanda ke bin ra'ayi da goyon bayan ra'ayi sun wayi gari a ada sunan su maƙiyan sunnoni ne duk inda wani sunna ya zo sai sun ƙoƙarin bankaɗe shi da banke shi da gayyato wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyi su ce wannan ne ya masu sai kalli wannan ra'ayin nassi ne hadisi ne a'a amma maganan wani ne can me yasa su a ada'u sunan ne maƙiya sunnoni ne ina fatan mun gano wannan da kyau iri-iri mutum ya kawo hadisi daga annabi ƙarara cewa annabi in ya zo mara a sallah bai miƙewa sai ya daidaita ya zauna sai wani ya je kawo ra'ayin wani malami wai sai cewa an ce tsufa ne an ce kai koyi da liman an ce kai kaza an ce kai kaza a ada'u sunan mun gano wannan da kyau ko me yasa haka a ayadhum sunna ta gagare su an ya uha su iya kiyaye ta wata fallatat minhum an yarwuha ta fizge masa ta tsere masu sun kasa ruwaito ta ballanta nasu iya amfana da ita fasta baƙoha biyar ra'ayi sai kawai suka sha kanta ta hanyar ra'ayi kuna gano wannan da kyau ku wannan shine ɗabi'ansu har kullum ba za su taɓa yadda da amincewa a kawo hadisi a ce za a aiki da shi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba suna nan suna kwakule kwakulen sai an ɗauko ai wane ya ce ai ya ce ai ya ce bin ra'ayi ra'ayun mujarrad biduna ma'rifati dalil Allah ya kiyaye qala ibn wahab ibn wahab yace wa akhbarani abdullah ibn muhammad ibn ajlan an ubaidillah ibn umara أن عمر بن الخطاب قال ittaqur ra'aya min ya ce ku feta ka tsantsan da bin ra'ayi cikin al'amuran addininku Allah ka yi hankali yana daga abin da ke haifar mana da matsala da mutane a kusa da nesa wallahi al'azim rashin yadda da su kawo mana ra'ayi cikin harkar addininmu wai kowa na son in Allah maɗaukin sarki ya ce to shi ma fa a yarda da cewan shi in annabi ya ce shi ma fa a yarda da cewan shi in ka a sai mu ce a'a ni da kai duk mutane ne mabiya nassin alkur'ani da hadithi in alkur'ani ya ce mu bi mu bi in ya ce mu bari mu bari a tsaya nan sai ce a to ai ko malam kai kuma kai ke cewa alkur'ani zai ce eh ai Allah ba zai sauko ya ce ba manzo Allah kuma ya rasu ba zai zo ya ce ba wanda ya karatun shine zai faɗa a madadinsu kuma shi ma ji tsoron Allah to shi kuma so yake yanda kake faɗa kuma shi bai yi karatun da zai faɗin ba to so yake bayan ka faɗi faɗin Allah to shi kuma a ƙarƙashin nan ya samu nashi faɗin ya faɗa kuna gane wannan da kyau ko a wannan sai dai haifar da faɗa cikin al'umma kawai Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce wa zakara bunu ajlan an sadaqata bunu abi abdullah anna umar bin al-khattab kana yaqulu ibn uh, uh, sayyidina umar dan khattabe ya kasance na cewa asbahar ra'ayi a ada'us sunan an wayi gari ashabun ra'ayi su ashabun ra'ayi ba fa almajiran abu hanifa ba dan bayan zamanin su umar ne suka zo waɗannan su kuma ‘yan mara'aita ne su kuma waɗannan daban ‘yan fikihu ne zalla lokacin da abu hanifa ya rasu sai suka tare majalisun maluku shi ko maluku ɗan naga hadithi ne sai ɗaliban maluku ba sa tambaya akan abin da bai faru ba su ko almajiran abu hanifa abin da ba a yi ma za zo su tambaya a kai maluku yana zaune aka ce ya sheikh ma za ta ƙulu fi kaza ya ce ƙalallahu ta'ala ƙalar rasulu ya fata tsab sai suka ce ma ra'aita ya sheikh ya ce a ah, ya ana faɗin ra'ayin Allah da na annabi suka ce eh ma za ra'ayi ya ce ban da wani ra'ayi sai na Allah da na annabi to me za ka ce kan kaza sai ce a ah, a hadasa haza yanzu wannan abin ya faru kun ga sai suka ce a kaddara ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce a zan kaddara abin da bai faru ba da wannan ne suke ba da labari wai malamin hadisi ne je zai koyi luga zai koyi nahawu yana zaune sai za a karantar da shi fa'ili da maf'ulun bihi sai aka buga misali aka ce daraba zaidun amran ai zaidu ya bigi amru sai ce li ayi sabab <laughs> me ya bige shi menene amru ya ma zaidu zaidu ya bige shi aka ce a ah, wallahi kawai mujarradul hikaya ce a ah, la taji ila hazal ilm li annahu budi bil kazib ya ce wanda ilimi ban da bukatar shi don me aka fara shi da ƙarya ba zaidin ba amur ba laifin ba dukan a ce an yi ya ce ala ah, hataji ilaihi shi sa malamin hadisi in zai karantar da kai larabci ko ba zai buga maka misali da komi ba sai qur'ani sai hadisi duk waɗannan abubuwan wai a buga misali kaza bai faru ba a ce ya faru malamin hadisi zai ce ƙarya ne don me zai ƙarya shi da ke kamo makaryata kuna gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce a ayyad a ahadis hadisai sun bi ƙarfinsu ne ba za a iya shiga a fita salin alin ba shi yasa sai ya ce kullun hadisi ya kamata a ce kaza ya kamata a ce kuna fahimtar wannan da ke ko a da'u sunan ana ƙoƙarin sa mutane ƙin hadisi da ƙin malaman hadisi da ƙin masu aiki da hadisi kullum ƙoƙarinsu kenan a da'us sunan to sunna ta fi ƙarfinsu ne an yi hafa zuha ba sa iya haddacewa da kiyaye ta wata min hom an oha, ta kwace ba za su iya su shige ta su fice su bayani dalla-dalla su tace su tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba su kutsa su fitar da fiƙihu da duk fawa'id da ake nema cikin waɗannan sunnoni al'amarin ya gagare su sai aka waye gari kawai sun sa guduma sun kwankwatse ta mala ya ce wasu ta hina su su'ilo sun ji kunya matukan kunya lokacin da aka zo ana masu tambayoyi a matsayin su ne gijigijin malanta an ya ƙulu la na alamu kawai su zauna ƙalauci a'a ai dan kaza mu ba mu sani ba fa'aradu sunana bi ra'ayihim sai kawai suka yi karo da ra'ayi suka yi karo da sunnoni da ra'ayoyinsu fa'iyakum iyyakum ni na faɗa fa iyakum wa iyahum annabi ya ce kaga irin wannan ka ku da su ka su da ku in ji sayyidina umar faruqul wara abu hafsin khalifata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi duk wanda ya taba karo da sunna daya fa iyakum wa iyahum in ba haka ba ko wallahi sai ka fada cikin bala'i ƙur'ani ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wa zakara ibn an muhammad ibn ibrahim at-taymi kala umar ibn al-khattab iyyakum war ra'ay na umar ya ce a hir ka shedinku ina jan muku kunni dangane da ra'ayi fa inna ashabar ra'ayi a ada'us sunan kaga masu bin ra'ayin nan to su ne hamshakan makiya noni a ayyad humul ahadis hadisai sun gagare su ne an ya oha ba su iya kiyayewa ba su iya karantar da su ba su iya tacewa da tantance ingantattu da waɗanda ba su inganta ba sharhinsu da fitar da fa'idoji da dukkanin abin da yake cikinsu ba su iya tacewa da tantance su wata fallatar hom abin ya fi ƙarfinsu ya gagare su an ya hafa zuwa ba sa iya haddacewa wa fiddini bi ra'ayihim sai suka kutsa cikin al'amarin addini suna yi ambaliyar ra'ayoyinsu kun gano wannan da kyau ko waɗannan mutane haka suke hadisi ba zai iya kiyayewa ya haddaci ya haƙura ya sati uku yana ƙoƙarin binciken isnadi kafin ya kawo ga matanin da tantance illa da abin da ya kama da haka ba sai ga to shi yaushe zai malanta amma an yaje samu wasu yan baiti dukkan waƙoƙi guda bakwai ya haddace an jima zai ci kasuwan jahilai to sai ya kawo abin da zai zame masunna cikas sai ya faɗa don ya wuce ya ci gaba da abubuwan da yake kai hankali fa iyakum wa iyahum wannan ma ka'ida ce shi ne ce ƙalar sha'abe malan sha'abe ya ce an umar bin al-harith قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب الله مدوكين سركي يا قارا مشي wa ashabar اياكم واصحاب الراي اهردنكو kashedunku ina jan kunnunku dangane da waɗannan matallata magoya baya masu haɓaka ra'ayi fa innahum a ada'us sunan su ɗinnan su ne maƙiya sunnoni a ayat humal ahadithu hadisan annabi sun bi ƙarfin sun gagare su an yi hafa zuha ba su iya kiyaye su ba su iya haddace su ba sa iya sarrafa su faƙalo bin ra'ayi wannan yasa sai su koma amfani da fitar da ra'ayi da goyon bayan ra'ayi da bin ra'ayin fadullu sai suka ɓata wa'adallu suka ɓatar asani da ha'izihi al'athar mala ya ce kun ga isnadan waɗannan asalin kakaf ɗinsu an umara zuwa ga sayyidina umar fi gayace siha sun kai matukan gaske wajen inganci ina fatan mun gano wannan da kyau ko da za a dan tsitsinci yan wasu abubuwan da ba sa kara sun karya ba bi ha gaba ɗaya sun inganta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce qala muhammad ibn abdussalam al-khusha al حدثنا محمد بن بشار حدثنا يونس بن عبيد الأمري حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال عمر بن الخطاب يشي أيها الناس يا متاني اتهموا الرأي في الدين ku tuhumci ra'ayi cikin al'amarin addini fa, falaƙadar ra'aitu ni haƙiƙa na tsinci kaina wa inni la'uraddu amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bin ra'ayi ina tunkuɗe umarnin annabi da ra'ayina fa ajtahidu wala alu ina ijtihadi da ra'ayina ga nassi daga annabi ko damuwa ma a raina ba na yi kun gano wannan da kyau ko ya ce na tsinci kaina a cikin wannan bala'i saboda haka ku yi hankali ku yi taka tsantsan dangane da abin da ya shafi amfani da ra'ayi na umar ɗan khattab ya ce wa zalika yau abi jandalin wannan abin ya faru ranar da aka zauna ne da abu jandal suhail ibn amr wakilin kafiran makka wal kitabu yuktabu a lokacin ana rubuta takaddan sulhun hudaybiya Ali ibn Abi Talibin shine sakataren musulmi shi kuma Amr shi kuma wakilin Arna wa sai annabi ya ce uktubu bismillahirrahmanirrahim ku rubuta mana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. faƙala sai Suhail ibn Amr sai ya ce yuktabu bismikallahumma ba za a rubuta bismillahir rahim ba bismikallahumma za a rubuta faradiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya gamsu ya ce a rubuta bismikallahumma wa umar kuma ya ɗarabi ya haye kujerar naƙi ya ce naƙi naka za a rubuta na farko ya rasulallah na suhail ba a rubuta shi faƙala ya umar sai annabi ya ce haba umar ta tarani ƙadar raditu wa ta'aba yanzu ni na yadda da wannan kai kuma ka ce baka yadda ba kaga ar-ra'ayu yu'aridu sunna kuna gano wannan da kyau ku? nassi ne da zo karar cikin qur'ani da hadisi saboda ra'ayi saboda an kasa mutum bai samu kasan ba shi kenan kawai sai kwaso ra'ayoyi na banza ya tunkuyi alqur'ani da hadisi da shi jahilai kuma su ce maraba lale ra'ayi marhaban lale saboda sun jahilci wannan kun gano wannan da kyau ku malami wannan sai iya rudda amma jahili dan yi wannan shikenan aje a dawo Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa qala abubakar bin abi shayba babban malami abubakar ibn abi shayba a cikin kitabul ce haddasa na abdul a'la an muhammad bin ishaqa an yazid bin habibin an ma'amar bin abi habiba maula binti safwan an ubaid bin rifa'a an abi rifa'at bin rafi'in qala bainama ana inda Umar bin al-Khattabi yace wata rana ina zaune wajen sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda iz dakhala alaihi rajulun sai ga wani mutum ya shigo mai faƙala ya amiral mu'minin ya ce ya kai sarkin muminai haza zaid ibn thabitin ga zaid dan thabit can yuftin nasa fil masjidi yana zaune yana ba mutane fatawa a cikin masallaci bi ra'ayihi dangane da tsabar ra'ayin shi fil guslin min janaba akan abin da ya shafi wankan janaba faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce alayya bihi ku zo man da shi faja a zaidun can sai ga zaidu ya zo falamma ra'ahu umaru yayin da umar ya ƙyallara ido ya kalli zaidu faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce ai a aduwa nafsihi in kalle shi maƙiyin shi, kada balagtu an tuftiyan nasa bi ra'ayika labari ya zo man yanzu kai ne kake zaman ba mutane fatawa da ra'ayinka faƙala ya amiral mu'minina sai zaidi ya ce ya sarkin muminai wallahi ma fa'altu ka ganni nan ban ba da fatawa da ra'ayina ba walakin sami'tu min amami sai dai naji baffanni na suna karantar da hadithan wani hadithi ne fahaddastu bihi min abi ayyuba su ma sun ji ne daga abu ayyubal ansari wa min ubay ibn ka'abin haka daga wajen sahabi ubay dan ka'ab wa min rifa'at ibn rafi'in sun ji kuma daga wajen rifa'at dan rafi faƙala umaru sai sayyidina umar yayin da ya ji waɗannan hamshaƙan sahabbai amine na hannun daman annabi cewa ilimin daga wajensu yake sai ya ce alayya bi rifa'at ibn rafi'in ku je ku kira man rifa'at dan rafi sanda ya zo faƙala sai ya ce qad kuntum taf'aluna zalika idza asaba ahadukum almar'a fa asfa fa aksala an yaktasila shin kun kasance kuna wannan abun ku idan mutum ya sadar da matan shi jikin shi ya mutu bai samu yayi maniyi ba Ƙala. sai ya ce qad kunna naf'al zalika ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ya ce a zamanin annabi haka na faruwa da mu walam atina bihi ta haremun kuma Allah bai saukar da wata aya cewa ya haramta haka ba walam yakun fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma babu wani jawabi da ya zo daga annabi wanda yake hana mu wannan faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya alamu zalika annabi ya san haka na faruwa da ku ne ƙala wa ma ya dari ta ya annabi zai san abin da muke da iyali tsakar dare a ɗaka fa'amara umaru bi jam'il muhajiri na wal ansari nan take umar ya sa a tattaro mai muhajirai da ansarai kan wankan janaba amma sai ga abin da yake ahmad bihil balwa babban bala'in da ya haɗe al'umma kaf kawai sai mutum ya sha dare lokaci ɗaya kawai sai isdarul fatwa saboda bai san kiman Allah da annabi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko nan da ne ya taro muhajirun da al'ansar fajumi'u suka taro fata hom ya nemi shawararsu fasharan nasu Allah gusla sai mutane suka ba da shawara cewa ai duk wanda haka ya faru da shi ba sai ya yi wanka ba illa ma kana min mu'azin wa aliyin sai dai fatawan sayyidina mu'az dan jabal da ali dan abi talibin ta saba ma nasu fa ma qala su biyun nan sai suke fatawa da cewa iza jawaza al-khitanu al-khitana duk lokacin da kaciyan namiji ya wuce kaciwon kaciyan mace wajabal gusulu wanka ya wajaba faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce haza wa antum ashabu badarin kun gan ku nan ku ne dakarun badar kadik talaftum kun yi saɓani kan al'amarin wankan janaba faman ba'adakum ashaddu tilafan waɗanda za zo bayan ku Allah ya kiyaye saɓanin na muni faƙala aliyun sai sayyidina ali ya ce ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina wane wannan maganar? sayyidina ali ibn abi talibin ala ragami unufil haqidina wal hasidina ya amiral mu'minina innahu laysa ahadun a'lamu bihaza min sha'an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ai babu wanda ya kai wanda zai san wannan ilimi keke da keke min jihi in ba matan shi ba a raba kawai a tambayi matan shi fa ila hafsata sai umar ya aika ma hafsa fa ta ce la ilmali wannan ban da ilimi a kan shi fa ila aisha aina hafsa bi ra'ayiha mun gano wannan da ke ko la ilmali bi zalika mala'iku ma sun ce la ilmala na? illa ma al malaika jibrili da aka tambaye shi me zaka faɗi dangane da fa akhbirni an sa'a sai manzon Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili anta man za a tambaye ka ba za ka ce baka sani ba kawai sai ka kawo mutane ra'ayi ra'ayi na dolanci Allah ya kiyaye fa arsala ila aisha sai aka aika mu siddiqa binti siddiq fa qalat sai ta ce idza jawaza al-khitan al-khitana duk sanda kaciyar namiji ya wuce kaciyar mace faqada wajabal gusulu wanka ya wajaba faqala Umar sai ya saki doka daga ran nan yace ce la asma'u bi rajulin fa'ala zalika illa auja'atuhu darban yace daga yau in na ƙara jin wani ya fatawa da ra'ayi ga nasi jiki magayi ashe Said na umar shine commander in chief na operation aji ajika Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba mu bihamdika diga an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum